to sunana dr khalid eh, abubakar aliyu babban sakatare na mulki da kuma gudanarwa na kungiyar jama'atul islam ita ce uwar kungiyoyin dukkan addinin musulunci baki da najeriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato bayan dai mika wuya ga allah tabaraka wa ta'ala da yadda da abin da ya kaddaro to mun shiga cikin halin firgici da matukar tashin hankali gaskiya cikinmu ya kaɗu kwarai da gaske gaske ba dan wani abu ba sai kamar kai ma yadda ka faɗi ya sake faruwa to sai abin yana so ya fassara mana kamar wani abu ne shiryayye malam mai shiya na sokoto ga shek jafar har yanzu muna ji a cikin zuciyarmu ga kuma wannan bawan allah malam muhammad awwal adam albani rahimahullahu tabaraka wata'ala ya sake faruwa ga malaman addinin musulunci kadai to wannan taka iya yiwa cewa barazana ce cewa malamai su daina karatu su daina wa'azi kuma su daina faɗin gaskiya ɗaya kenan na biyu a'a ana tauna tsakuwa don aya ne ta ji tsoro kusan abin je ka iya shafan watakila ɓangare ne na siyasa ko dai wani abu wanda ke mai tada hankali irin wa'annan saboda haka wallahi muna cikin tashin hankali kuma lallai lallai ahir kuma muna kira ga gwamnati wacce allah maɗaukin sarki ita ya ɗora wa nauyin kare duk wani ɗan ƙasa ɗan najeriya da mutuncinsa da dukiyarsa da jininsa kuma da addininsa da ya yadda ya yi kar a tsangwame shi saboda haka muna nan kuma gaskiya za mu ci gaba da duba yadda za mu fuskanci waɗannan al'amura a dr khalid kusan za a iya cewa wannan al'amari yana faruwa ne daga lokaci zuwa lokaci shin waɗanne matakai kamata a ɗauka ne don kare ko kuma in ce don tabbatar da tsaron malaman nan za ka ga malami ne yana tafiya kusan shi ɗaya watakila ma shi yake tuka motarsa ko ina to alhamdulillahi matakai dai matakin farko dai shine gwamnati dole ta tashi ta tsaya akan diga-diganta a tabbatar da tsaro da kariya ga dukkan 'yan najeriya kuma musamman abin da ya shafi malamanmu da ake musu barazana yanzu dole dole na ɗaya kenan na biyu malamanmu na addini kamar yadda ka sani kusan yana yin wa'azi ne fi sabilillahi shi ke ɗaukar nauyin kansa da iyalinsa da duk abubuwan da zai in ban da ɗan kaɗan ɗin da Allah ya tarfawa su wato nono saboda haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke da yanzu dole za mu hangi abin ta cikin gida mu tattauna mu ga irin shawarwari da za mu yi wurin kokarin bunƙasa yadda harkokin malamai za su kasance insha Allah.